na ce na san kin ji bakuwar murya eh kuma kin ga bakuwar nan ba eh na san kuma za ki so ki san wani baba ne yake ko ba haka eh sun ci haka da ta rayuwa ta duniya eh bawa yakan shuka alkhairi a baya a gaban tsinta ko ba haka ba eh haka ne wani Allah ya wani abun alkhairi wanda kika aiwatar gare shi Aisha da jimawa. Oke, ni jin ko? kin dau sadaka kin ba wani tsoho ta tudo sadaka ta naira goma fi sabi lafi. Allah sarki. Kin iya tuna wa Aisha ko kuma kin manta. To ai tsofaffin suna da yawa wanda aka wa sadaka. Ikon Allah kin manta ko? Ai ko na manta. Kin manta Allah baya mantuwa. Eh. Haka kuma duk wanda za ki abin alheri shi ne ka zai iya manta ba. Haka ne. ni ban kira ki dan kuma ba na kira ki ne ma in kira duk abin alheri in Allah ba ki iko da dama. To kamar dami. Mutum san rayuwa ta duniya shi bawa dai yakan ci da mutum yakan sha da mutum da da masoyi sai Allah san baki sai Allah ko ba haka ba. Ah. Allah in kin idar da wannan sallah ta magariba kina da tsarki ko? yanzu ma aka gama ci na. Yanzu na aka gama cin ki? Mm. Ikon Allah ki ce fitsarin ya ce ce. Ai kuwa kan. Allah, inda miki albarka. ubangiji ya kwashe miki albarka duk da sanya miki Allah ya tsire maka albarka ubangiji shi ba na ta'ala shi tona miki asirin ki da dindin Allah shi uwarka ka gane ko ni ma ka kira uwarka a cikin azalimi a kuru a Allah sha mota dangwata ta yanzu an gane ku dan iska rayu. dan wata ita ce za ta zama za ta shiga cikin uban da da da iska ke wakin Allah ɗan wuta sai kuma dan iska fasiki fasiki ne cin mutane. Dan iska barawan banza. Cin ta kashin mutane. Allah ya gane ku. Allah shi ne maka dan uwar mamanka da ta kai